بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya ƙaddar haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci na mai albarka na salman al-farisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta talata daidai da goma sha shidda ga watan Ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda hakan ya yi daidai da 21 ga watan biyar shekara sha tara mai lafiya. muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah da ya sake ba mu damar haɗuwa don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma mai daraja wata Ramadan kamar kullum muna addu'a Allah ya muna tawfiqin dacewa da dukkan alkhairan da ke cikin wannan lokaci mai albarka Allah ya mana gamdakatar wurin karanta nassin akan daidai da fassarawa akan daidai da kuma yin aiki da daidai din don neman yarda Allah Allah ya biya mana dukkan mu na alkhairi da magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur arma آية ذا زام بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. ألم تر أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه نعم. والله عليم بما يفعلون الله أكبر bayan wato misali da Allah ya buga na kafiri da irin aiki shi na kafirci da kuma taɓewa da ke tattare ga haka da rashin samun biyan bukata da kuma shiga cikin tsananin wahala a lokacin da ake bukatar dacewa ta yadda ya buga rayuwar kama wanda yake cikin tsananin jin kishirwa yake neman ruwa ido da kuma sai ya nihi wurin kawalwalniya wanda kun san akan haƙo take ita kuma kawalwalniya din zai taɓa cimma muradin shi ba zai taɓa cimma muradin shi ba kuma ba zai samu lokacin zai dawo ya je ga hanyar ruwa din ba dan ya ga ta lahira ba magana dawo kun ga ya tafka asara to bayan wannan misali sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani cewa duk wanda ya bi shari'a ta Allah madaukakin sarki to shine shiryayye man yahdillahu fa huwal muhtad wanda duk Allah ya shirye shine shiryayye sannan shi ke cin riba a cikin kasuwancin shi tsakanin shi da Allah madaukakin sarki sannan kuma wanda duk ya karkace daga haske na Allah shine shirya ta Allah madaukakin sarki to shine batacce wanda yake tababbe gashi batacce gashi tababbe saboda bai dace da banuwa ba ba biyan bukata a nan ba biyan bukata a can Allah shi kare ya tabe a cikin aikin shi yayi asarar aikin da yake da irin misalin da ya gwada sannan kuma Allah ya gwada cewa dukkan al'amura nan gaban misalin da zai zai gwada yana gwada cewa al'amura gudanar da su ga gabaki ɗaya akan tsari ne wanda Allah ya tsara kuma yake gudanar da shi akan kulawar shi wanda wannan tsarin baya canzawa Da haka in ka bi hanya ta Allah dodar ba za ka sauka ba sai cikin rahama Allah da da mu to ne yace ce alamtar anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard alam shin ba gani ba kai mai karatu Annan laha cewa Allah madaukakin sarki yusabbihu lahum man fis samawati wal ardi wanda dukke cikin sama da ƙasa suna tasbihi da tsarkake shi min tasbihi na tasbihi wanda shi tasbihi salatul mu'minin sallah ta mummune tasbihi ce kamar da muka yi bayani jiya cewa aka ce at tasbihu tana ɗaukar ma'anar as-salatu tunda in ka kalli sallah practically ka kalle ta tun daga farkon ta har ƙarshen ta duk tasbihi ne Allahu akbar tasbihi ne subhanallah duk tasbihi ne saboda haka ita sallah ta mummune tasbihi ne tana Allah ce tsarkake Allah ne akan biyayya saboda su mummune in aka ce hayya ala sala za ga sun shaguna sun ofisoshi sun taho ina masallaci kaga biyayya suka yi hayya al falah za ga sun taho don suna son su kubuta su tsira sai suka aje komai dan tsira tana a wurin amsa kiran Allah istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum ma yuhyikum wal kuffar su kuma kafirai sun kafirce ba su yi ma Allah sallah dan haka dole su yi biyayya karhan ko kurhan tilas sai sun yi tasbihi To dan ma ba su yi ba inuwa su tana yi kuma ga ayatin da yake cewa tasbihu lahu man fi samawati wal ardi min shay'in ko illa yusabbihu bihamdihi ko wanda abu da kake gani in ma har ba su yi tasbihi ba akan radin kansu to za su yi tasbihi akan tilas tsarin da Allah ya dora jikinsu ya tafi suna iya cewa ba su yadda ba su ce su yi ma Allah ta waye san ba su sake yin hitsari su sun gaji da wannan kazanta zai yi ko su ce su wannan hancin ba za su sake shakar iska ba zai yi ko su ce ba za su yi bayan gida ba zai yi ta ga dole su yi biyayya a nan biyayya suke ga tsarin ubangiji dole ba da suka iya kaga kuma wannan biyayya ba ce masu amfani ba shi ko mun ya je biyan bukatar shi ya samu lada ya shiga toilet ya shiga yadda aka ce kuma ya samu lada sabanin kahiri dole yayi kun ba lada ciki ba wata albarka to kaga rayuwar musulmi ta sha bamban da rayuwar kafiri shi yasa Allah ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimina yanzu mun sanya musulmai sun to kamar kafirai ai ba zai yi ba saboda haka mu inganta musuluncin mu ta abin da Allah ya ce mu yi gurgurun iko da barin abin da ya ce mu bari su kuma mu ne suna suna tasbihi ga Allah suna biyayya ga Allah madaukakin sarki wa tsayru safatin nan su ma tsuntsaye suna masu shimfiɗa fakafakansu suna tafi ga ubangiji kullun dukkaninsu kada alima Allahu salatahu wa tasbihu Allah ya san tasbihin kowane tsuntsu Allah ya san wato sallar din da suke yi tasbihin da suke yi tunda ka ga annabi Allah Dauda ne wanda suke ansa tasbihi da shi to kaga ashe kenan Allah ya san yaran su wallahu alimun bima yaf'alun Allah masani ne ga duk abin da suke aikatawa fihi takliful aqil an rinjayar da wanda suke masu hankali kamar abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba wani abu da gani face yana tasbihi da godiya ga ubangiji walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba ku da yaran fahimtar tasbihi amma wani daga cikin bayan Allah da Allah ya sanar da shi bai ji magana turwa ba annabin Allah Sulaiman har ya ce ya ayyuhan namu kullu masakinakum la yaqmanakum Sulaiman wa hum la yace ya ayyuhan nasu ullimna mantaka sayr wa utina min kulli shay inna hadha lahu al-fadl al-mubin da ku mutane an wato yaran tsuntsaye ma Allah sanar da shi ya ji maganar ruwa ya fahimta in banda Allah ke wannan bayawai to kaga ashe kenan shi Allah ya san yaran mu kuma mu san yaran ba to tunda shi ya san abin da mu sani ba shi ya cancanci ya sanar da mu da haka Allah ke sanar da mu in ma mu ba mu yi ba to waɗansu suna nan suna yi to bai kamata a ce kai da Allah ya karrama ba yace wa laqad karramna bani adama Allah ya fifita jinsin ɗan adam akan halittu wasu sun fi shi karfi sun fi shi dubara sun fi shi komai amma Allah ya fifita ɗan adam akan su a ce suna tasbihi da godiya ubangiji kai da Allah ya fifita ba kai ba ai mutum ya yi asara in ya samu kanki a cikin haka shi yasa me yawaita ambatan Allah me yawaita yin tasbihi dan mu samu albarkar rayuwa kuma yana cika mizanin bayu kowa ya Allah yana sanar da wannan tasbihin na da baki ɗaya shi yasa ya ce awa lam yaru ila tsayir fawqahum saffatin wa yakbidun ma suka illa illar rahman innahu bi kulli shay'in basir ba su ganin tsuntsaye sun shimfiɗa fukafukan su ba wanda ya rike su a saman nan sai sarauta ta ubangiji kai kai ji za zaka kana ya tashi ai ko sai ya tashi dan sama da nati sai to bana za su ga wanda zai faɗo shi a ƙasa ba ka iya tashi Allah bai ma wannan ikon ba shi ko tsuntsu ya daga daga daga ya buga ya buga in gada ma kawai sai ya cik ya rike fukafukan kun bai faɗo ba fukafukan da suke bugawa ya sama ya tsaida su cik kuma tafiya yake kun bai faɗo ba ba wanda ya rike wannan tsuntsun sassauta ubangiji to wannan technology da aka samu kenan ake jiragen sama su ma irin sunan da ake ce masu kenan ba ka ji hacce ake jirgi mai tashin angulu ko mai sauka angulu yadda yake ta din nan kuma haka za ga shi ma haka ke turawa to su ma dukkan su zaka suna shimfida fukafukan suna tasbihi ga Allah madaukakin sarki Allah na sanar da su Allahu akbar wa fil hadisi a cikin hadisi alladhi akhadahu al-bukhari fi sahihihi wani imam al-bukhari ya fitar da shi a sahih al-bukhari hadisi ne 319 wa muslim fi sahihi haka ne imam muslim ya fitar da hadisin a cikin sahih muslim hadisi na 2341 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa farsatun namlatun nabiyan wata tulwa ta kalli wani annabi ka san ta iya gantsa ko kuma akwai zahiba ta gantsa, in aka ce karasa ɗan mana ladaza ya ciza ta ciji wato wanda daga cikin annabawan Allah nan an biya daga cikin annaba fa mara da karatin namle sai ba da umarni a je a alƙaryar tururuwa a je inda ta yi kaka gida gidanta Jama'a ta gaba ɗaya ƙarƙar ta ce ya iya wani mulkin masakirku tana da tsarin shugabanci tana da tsarin gudanar da abubuwanta saboda haka sai aika a wannan gandazan tururuwa fa ka yasa aka kone su gaba daya fa Allahu ilaihi kaga ita turuwa ba kowa bace ba shi kuma annabin da Allah madaukakin sarki ke ma wahayi sai mai wahayi an farastaka namlatun kawai daga ai wata turuwa ta cije ka a harakta ummatan min al-ummi tusabbihu ka halaka ka kona wata al'umma gaba ɗaya take tasbihi ga ubangiji kaga abin da hakan ke gwadawa turuwa mana tasbihi gawa da Allah madaukakin tun tunda gashi a cikin hadisin ya ce tusabbihu tana tasbihi al'umma ce gaba daya tana tasbihi to kaga ashe kenan shi ma Allah ya gwada mana duk da suna dabbobi kanana suna yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki Allah ya ta gama Imam Tabari a cikin littafin shi tafsiri bi isnadin sahih da sun dangane ingantacce an mujahid daga Imam Mujahid قال يسي قوله faɗa Allah maɗaukakin sarki alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi mai karatu ba ga cewa ba Allah maɗaukakin sarki ji abin da ke cikin sama da ƙasa suna tsarkake shi suna tasbihi gare shi wa tsayru safatin haka nan da tsuntsaye suna masu shimfiɗa fuka-fukansu kullum kada alim salatu wa tasbihu Allah ya san sallah kowane daga cikin tasbihinsa yana ya fahimta ya sani qala yace as-salatu lil insan in aka ce sallah su ake yin sallah mutane saboda ka sallah ta mutane ce tasbihin suke ne wa tasbihu lima siwa zalika min al waɗanda kuma ba mutane ba su kuma tasbihi shine nasu su kuma mutane sallah ita ce tasbihin su ai abin ya yi ni go to Allah ya tada mu na'am ولله ملك hmm. wa والأرض وإلى الله المصير الله أكبر Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sama da mulkin ƙasa ga baki ɗaya mallakar Allah ne shi kaɗai ba mai ta cewa shi ya halittar da su khalqan wa mulkan wa abidan shi ya halicce su shi kaɗai ba wanda ya taimaka mushi don haka mallakar shi ne shi kaɗai don haka Allah maɗaukakin sarki ya halicce su su ma bayi ne na Allah maɗaukakin sarki ganin sama da ka gani wata saman wata da ƙasa wata ƙasan wata alama ce da ke gwada maka akwai Allah ka yarda akwai Allah ka san da Allah ga alama nan ya gwada maka ta samuwa shi da haka su gaskata maka cewa akwai Allah dan ka ji tsoron shi ka san shi ka bauta mashi ka kubuta wannan daga cikin abin da ya kamata mu dinga fa'idantuwa daga waɗannan halittun manya manya ba kullun ha su ka wuce ba shi ma kafiri yana ganin su kullun yana wucewa ka fi ka wuce baka ɗauki izina ba to ai kaga babu hikimar a gwada ma ga sama ga ƙasa amma da ka kalle ta ka san babba ce la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakin akthar nas la ya'lamuna in ka kalla a kasance jikinmu ɗan tsurut a jibi farfajiyar sama da faɗin ƙasa a girman su da mu ai sun fi mu girma nesa ba kusa ba amma mutane da yawa ba san wannan ba saboda ba su ma kulawa da haka kullum ina ƙara jaddadawa kallon halittun Allah na sa ka shiryu a wurin sanin Allah da bauta ma Allah da ganin girman Allah da jin tsoron Allah da jin kunya Allah mafafikin sarki hikimar kenan sai su taimaka ma gane cewa abin da ake faɗa ɗin nan Allah mai iko ne akan komai to haka mallaka shi ne gabaki ɗaya kullu ma fihi ma mulku duk abin da ke ciki mulki shi ne mallaka shi ne wala ya kullu shay'un min mulkihi ba wani abu da ya isa daga cikin mulkin ubangiji shi ka sarki inda ke ƙasa shi na yake mulki ya yi mulki ƙasa wani sarki a'a shugaban ƙasa a ƙasa shi yake mulki ya yi mulki a wata ƙasar a'a gwamna a jihar shi yake mulki ya yi mulki a wata jihar a'a shi yasa manzo Allah yake cewa alawa inna kull alawa inna kull malikin hima alawa inna himallahi maharimu ku saurara kowane sarki na da iyakar territory din shi inda yake mulki ku saurara iyakar Allah madaukakin sarki abin da ya hana ka shata in ka shiga ciki zaka shiga cikin matsala ka kokari duk abin da Allah ya ce ka bari ka kame ka jure ka bari zaka kubuta daga sharri duk abin da Allah ya ce ka ko kana ganin nauyin haka da wahala haka nemi taimakon Allah yi alheri ke ciki shedan ne ke gwada ma nauyin abin nan kuma sai ya gwada maka daɗin abin da yin halakar da kai nan kuma ya tabar da kai haka kullum yake yi tabarwa halakarwa wanda kullum ke kubuta sai wanda ya koma ga Allah madaukakin sarki da tsa'a da biyayya Allah ka sa mu cikin wannan bayi na gargadi da haka mulkin dukkan Allah ne madaukakin sarki قال ta'ala Allah الله sarki ya ce a wani wuri cikin alqur'ani walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir mulkin sammai da ƙasa duka na Allah ne lalle Allah mai iko ne akan komai ba abin da ke gagara shi a cikin Ali Imran aya ta 189 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki a wani ya sake cewa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha Allah kadai ke gafarta ma wanda ya ga dama kuma shi kadai ke azabtar da wanda ya ga dama walillahi mulku samawati wal ard fara mulki sama da kasa na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ilayhi masir kuma duk aje a dawo gare shi makoma take duk nisan jiha kasa ta yau duk nisan rayuwa kabari kan ba to da kai shiri babu ko shakka akwai ranar da za mu da Allah madaukakin sarki dan mu ansa tambayoyi ba wani dan adam da gadigai za su matsa gaban Allah sai ya ansa tambayoyi hudu ya aka yi tafiyar da rayuwar shi wanda bai kula da yadda yake gudanar da ita ya aka yi tafiyar da kurce shi ya aka yi ya samu dukiya ya aka yi ya kashe ga ita dukiya da yake rikici ke cikin ta tambaya bi ta kunso ina ka samo in ta halal ne ka kubuta in kai tsamaya maya ka halaka to idan an ci jaraba an samu ta halal ina aka saka sharholiya aka ta yi ko fati aka ta yi idan kai haka kuma ka halaka sai ka samo ta hanya mai kyau sai ka saka ta hanya mai kyau sannan ya maka fas, je haka muke a yau mahi yawanci ido yi ne ta kowace hanya ta kai mutane suna satar mutane yan uwansu dan kuɗi abin ta kai ci ga wanda ake renin wanda ake kawowa ka ga mutum bahaushe duk hausawa ga sunan mulki tare da fulani musulmi suke sata yan uwansu musulmi saboda duniya Allah ka mana wannan maganin fitina Allah ka ƙara mana ƙarfin imani da bin dokokin ka ya ubangiji Allah ka mana maganin fitina da suka samu a gaba san duniya shine ra'asa kulli kadi ashin san duniya ne kan duk wani laifi to shi wanda ya nafin ba kuɗi yake so ba haka shi ma ɗin siyasa da yake sata kuɗi yake so wani ana ta kokarin a ja hankalin ɗalibai a daina kaza a daina kaza a kula a yi amana a daina saka jaraba wai ya za a matsa musu su ma musu sace akwati ba suna ci kaga wai shi ma a bashi haka yadda lalata ta kuma a lalata ilimi to haka duk wanda ya ba daidai ba ka rubuta ka aje sai ta cin mashi duk inda yake ko ɗan siyasa ne ko malami ne ko almajiri ne ko mai mulki ne ko talaka ne ko ma wane ne wanda duk ya tsaya ba daidai ba to lalle in dai ba ya gyara ba ya tuba to lalle yana ya rubuta aji zai hadu da sakamakon abin da aikata mara kyau Allah ubangiji ka ba mu ikon yin abin da ya kamata dan mu samu albarka fi dinin duniya wal akhirah Allah madaukakin sarki yace a wata aya walillahi mulku samawati wal ardh wato fara mulkin samai da kasa mallaka Allah ne shi kadai wa yawma tuqumu sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun ranar da za ta ci kiyama mabannata za su yi asara wanda yau suke ganin kamar su sun shahi su sun kai ganiya suke cewa a saurara ko ba a su suke karyawa ko babu gaba yan kama karya yan fir'aunanci waɗanda suka mai da jinin talaka kai ka ce bai kai jinin sauro daraja ba yadda ake ziddaran ɗan adam suna ganin kamar dai sun ci lalai Allah madaukakin sarki gagab sai ya kama su da duk wani mabannaci da bai tuba akan bannan shi ba ranar kiyama zai tabka asara zai gane ba kowa bane ba shi tun wani hitar da dan adam zai rena wayan shi zai gane ashe shi ba kowa bane ba ai da wani waka ya yace ashe mutum ba kowa bane ba ranar mutuwa ce to ya lalace ce ka so mutum nan ka rasa shi an yi kira bai ansa kira ba to mutuwa ce duk karfin shi an zaga karfin jijjiki ya kai ni haya baya kunya yin tsareci duk wanda zai shigo ma shigo bai damu ba bala'i ya kai bala'i inda sauro zai hau a jikin shi ba zai iya kakkaɓiya ba saboda bala'i ya gama ko ina a jikin shi raunin hitar ya mamaye shi wai dan adam ne mai cikin mai shiga irin wannan hali shine ke fito na da dokokin ubangiji dan haka mu ji tsoron Allah lalle babu ko shakka za mu koma ga Allah madaukakin sarki mu fuskanci amana mu gabatar wakala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa wa nuri walillahi mulku samawati wal ard lalle mulkin samai da kafai na Allah madaukakin sarki ne yaghfir man yasha Allah shi ke gafarta mun daga dama wa yu'adhib man yasha kuma shi ke azabta wanda ya so wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan jin kai ne mai kuma yawan gafara ne waɗannan ayoyi kusan ka kalla kusan irin su wallahi mulku mulku mulku guda bakwai ne ga ɗayan nan saura ga shi da an kawo su don Allah ya gwada maka ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba wuri uku ba duk wani mai mulki karkashin mulkin ubangiji yake to mene ne sakama kuma duk wani wanda ke da mulki bintila mishi akai aka bashi amma da an ce adali ya sauka ina magana mulki kuma ba shi yasa ba Abdulmalik bin Marwan daga cikin wato sultan da aka yi a musulunci ya shimfiɗa mulki ya yi mulki ka ta fara mulki amma da adali ya zo mashi shi kan shi sallamawa waye yana roƙon Allah ya tausaya mashi tunda musulmi ne yana ya malla ya zalim mulkuhu irham man qad zalim mulkuhu ya wanda mulkin shi bai gushewa har abada ka kan wanda mulkin shi ya riga ya gushe saboda ya gare zai tafi haka za a saka shi yadda ya hito walaqad na farada kama khalaqnakum awwal marra duk wanda ya shigo nan talaka ne fitik talaka ne baya mulkin kowa baya mallaka komai ko wanda ake haihuwa da rauni da sandar karhe haka zai hito firi ba ko kaciya sulub kuma haka zai koma ba babban riga ba rawani ba hular kwano ba komai to in dai haka duniya take danni haɗama danni ido zai rufe alhali duk abin da aka rai ido aka je aka tara kuma za a aje kuma a fuskanci hisabi in mutum na da hankali ya kamata a ce ya tsaya yana dubawa don ya gaya za a iya rage kaya don ya samu sauƙin hisabi amma ina saboda da lahira ba cikin kwakwalen mu take mafi yawancin mu sai ga Allah Allah muke mu samu za mu rubta mu samu za mu samu dama mai zalunci har Allah Allah muke mai haka Allah kiyaye wannan rayuwa ɗan kaɗan ne suke tsayawa su yi abin da ya kamata don sun yarda da Allah Allah ka samu cikin wannan bayan na gargari So da ka kullum imani shi ke jagoranta ka ga yin aiki na alkhairi da barin abin da yake ba shi ne ba Allah za ta gaba da haka waɗannan ayoyi duka ga sunan wanda suke gwada ka, fara mulki na Allah madaukakin sarki ne ai a asasara ta ku na'am to mu je ألم تر أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل ينزل من السماء من جبال نعم وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء نعم فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد ثنا برقه يذهب بالأبصار نعم يقلب الله الليل يقلب الله الليل والنهار والنهار نعم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله أكبر wani misalin kuma akan ganin ido da kowa na gani duk mai hankali ne wanda Allah zai gwada mamu musamman idan aka shigo yanayi irin na damuna za ga ana ta hada hadari ko sai ga sama babu komai sai kawai ka ga ta fara ansa amo na gizagizai shikenan sai ka ruwan sama ya safta duk shekara sai ka ga wannan ashe a cikin saman ma ga ikon Allah nan kana gani da tana fayo wani abu sai ya faru haka ji wani abu ka ga wani abu me kake ji rugum sai ka ga me walau sai ka ji sha duk wannan aikin ubangiji ne wannan na gwada maka samuwa Allah da rayawa da kashewa ƙasa ta bushe rayuwa babu ita ana saukar da ruwan sama sai ga tayi green tsirrai wanda ba kake hiddo su ba kawai sai ga sun hito da kansu Allah ya fitar da su haka za ta yi shar kuma kana nan idan ruwa ya sai su bushe kuma an koma gidan jiya to haka Allah shi ke rayarwa shi ke kashewa Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam tara laha, shin ba gani ba ana kira zuwa ga basirarka ka maido hankalinka mai karatu shin ba gani ba cewa laha Allah maɗaukakin sarki yazi sahaban ayyasukuhu shi ke koro gizagizai ya haɗo su ya gargaɗo su ma. yu'allif bainahu sannan ya hada tsakanin su ay yadhum ba'dahu ila ba'd ya tara sashi akan sashi ya hada sashi akan sashi kuma ya dalhu rukaman sannan sai ya sanya shi wato a cure ai ba da hufau wani girgijin ya haye bisa wani daga nan fatar alwadaka sai ya ga almatar bi ma'ana al almatar sai ya ga ruwan sama kawai ya kabin min suna yana zubowa ta tsakanin gizagizan nan ai makarijihi kenan wa yana zulmin sama'i min jibalin kuma yana sabkowa daga sama a duwatsu fiha min baradin a cikinsu na kankara fa yusibu bihi man sha sai ya samu wanda ya so da wannan wato ruwa na kankara su yasibu an man sha kuma ya kawar da shi ga wanda ya ga dama yana ya kaji tana barkihi waliki yadda ke tashi daga gizagizan nan ya kusa ya zafi al'abusa ya tafi yadda gannai saboda wal inda za a gani wato walƙiya za ka kashe ido da ka ganta sai ka ji cirin cida saboda a kimiyyance sauti da saurin shi bai kai saurin haske ba saboda haka in ka ga walau sannan za ka ji lugun ba ka ji lugun ba sannan ga walau sai ka ga falau to nan nake gwada ma ƙarfin cida ko in hasken bai yi ƙwari ba to haka tsawa ba ta yin ƙwari in ka ga hasken da ƙarfi za ka kai ma ka ɗauki attention za ka ji rugugugugugu kaga wato hasken haya wuce kafin sautin ya zo to da haka duka wannan Allah madaukakin sarki ke gwada wannan dan ya gwada wannan cewa shi da gudanarwar shi a cikin aikin shi kamar yadda ya faɗa a nan wurin yake cewa alam ta alam shine alam tara alam ta alam shin baka sani ba kai ayyuhar rasul ya fi wannan annabi mai daraja ko mai sauraron karatu annan laha ya suku sahaban Allah kike ke koro gizagizai ya haɗo su kenan kuma ya zun adba'ahu sannan ya tattara sashen shi ba ba'dahu ila ba ba'din sashi akan sashi kuma ya lahu yukarakin sannan ya shi ya sanya shi wani hawan wani kusan wani wani kusan wani ayar kan babu bada sashe na hawan sashi duk da haka in ka kalla za ka ganshi ga su a haka yake suke a sama fatara al-matara sai ya garuwa ya tafi min kilalin sahab yana fitowa min dakilin sahab shine min kilal ta cikin wannan gizagizai shi gizagizan kamar kwantena ne kamar daren ne in ka buɗo bakin daren me zai zubo ruwa da ta san abin da yake kwantena mazubi kaga da an zubo ruwa za a ga cikin mazubi to shi ma can din mazubi ne kamar mazubi ne aka yi masa sannan wanda zubi min jihar sama sai ya saukar daga bangaren sama din tunda jahohi da za a gani ai guda shidda ne ko gabas kishi ta ina yamma kudu kishi ta ina arewa jahohi nau' kenan kudu sai sama biyar sai ƙasa shidda su kenan to shi sa ce min ta sama ba ta kudu ba ba ta a ta sama sai ga sun zo ta sama mina sahaba daga girgije wanda yake al ba wanda yake mai kabri to shi wannan fiha a cikin shi ruwan yake Allah ta tashbahu al-jibal wanda ita kankara ta yi kama da tsaunin tsauni duwatsu da ka sani fi azamatiha a wurin girmanta kitan wato yanki ne yadda yake da munajjimatun wanda yake dunkulalle wanda yake sandalalle wato wanda yake jimat wanda yake ba ya sandare haka za ga za ga tsauni min sama'i daga sama kal hafa kamar tsakuwa kaga shi ya zama mutajammida ya zama dunkulalle sannan kuma sai ɗauki siffar min tsakuwa kankara da ake ruwa da kankara ai kuna kankarun ko za a ga wani lokaci ba su rike ba ana ta kama ana ta kama to wannan ruwan ai kage ya zo a sufar kankara sai Allah ya kashi inda yake so kuma ya karkatar da shi inda ba shi yake to an kuma zanen kauni saboda yadda ruwan kankara ke zuwa a tunkule a sandare kamar tsakoyi to sai zai ga zalika bar da wannan kankara sai ya samar da ya shafi man ya sha'u wanda ya ga dama min ibadi daga cikin bayan shi wa yasluku kuma ya kawar da shi an man ya wanda ya ga dama wannan zai kara gwada wato ikon Allah sannan kuma ya kare daurin dau barka sahab wato hasken walƙiyar gizagizai ya kusa min shiddati saboda tsananin wato hasken shi ya zahabu bil absar ya kashe idanu ya tafiyar da su wannan kuma kowa na ganin wannan in ka kalli wanda yake a integrated science ma ko a physics science za ga ana yin water cycle inda duk za ka tarin ruwa iska ne ke daga wata gefe sai ga wannan gizagizai inda da tsaunin nuka da tarin ruwa za ga gizagizai sun yi haduwa a wurin kuma sai Allah sai ya sake maido da ruwa dan rayuwa ta ci gaba waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura Allah ya sa sinadarin rayuwa a cikin ruwa shi yasa sai ya sa ruwan ga nan ba sa hada fada sai fa in kai kane mu hada fadan kace sai suwan ko sai faru ko sai wane ne ko sai wane ne amma ruwa suna da yawa domin bukatar su da dan adam ke da ita wannan kada ya cancanci mu gode ma Allah yatum ma allazi tashrabuna ko antum anzaltum min muzni am nahnu munzilun ku kalla ruwan da kuke sha kuke saukar da shi daga gizagizai daga sama ko muke saukar da shi in Allah ya ga dama sai rike abin shi ko ya sa shi mai zarci kamar nace ku baka aisha rayuwa ta yiwu to mu gode mu Allah ta yin abin da yace mu gargadin iko da barin abin da yace mun bari saboda ka duk wannan aikin Allah ne da ke gwada samuwa Allah madaukakin sarki kuma yake gwada karfin ikon Allah akan samar da duk abin da yaso ya samu a lokacin da ya so ya nihin samar da shi a kuma inda ya nihin samar da shi to haka Allah madaukakin sarki ke gwada wannan aikin nashi na'am ka karanta kenan yuqallibul lahu al-laila wan nahar Allah madaukakin sarki ke jijjiya dare da yini ayati bi kulli minhuma badal al-akhar shike zuwa da kowane ya maye mu kowane kaga idan kana nan yanzu ba gashi muna wurin karfe biyar ba ana nan ana nan rana ta yamma sai rana ta faɗi ana ma magarba kana ganin sauran haske a hankali duhu na shigo yana shigo har yayi mi ya mamaye shi shikenan duhu ne gaba ɗaya ba sauran mi yini kuma kana nan kana nan da ka gama sahur an kiran ƙarshe ka to masallaci ana gama sallar asuba kuma haske ya fara sadadowa ha shikenan kuma duhu sai ka neme shi ka rasa shi yasa yake cewa ya tsulu hafifan yana neman shi da gaugawa ko wani neman kowa Allah ne yake juyawa to kaga a cikin wannan juyawa dare da yin da kullum muke gani a kwan a tashi kenan mai kai ƙarshen komai abin duk ke mai da sabo tsoho kenan wannan alama ce da ke gwada samuwa Allah maɗaukakin sarki wanda ke yin wannan aikin to babu ko makawa shi ne ce zai tashe ka ya bincike ka ya tambaye ka ya maka hisabi ya baka makoma to dan Allah 'yan uwa musulmi a cikin mu akwai wanda zai ce bai ga wannan jujjuyawa ba ta dare da yini to ya kamata wannan jujjuyawa dare da yini da muke gani kullum ya jagorance mu wurin ƙara ganin girman Allah da sanin Allah da yarda da Allah da jin tsoron Allah da yin abin da ya kamata da gane cewa mai yin wannan fa shine mai iko akan kowa da komai kuma shine wanda za mu haɗu da shi a rana ta ƙarshe don hisabi sa haka a cikin zuciya na sa mutum ya ƙara zama cikin taitayin shi ba zai shantake ba ba zai shagala ba sai ya tsaya akan hanya ɗoɗar har Allah ya mai gamdakatar ɗin cikawa da imani Allah ya mai gamdakatar ɗin cikawa da imani da haka wannan jujjuya dare da yini abin lura ne shi yasa ke ta ne fi khalqis samawati wal ardi lil har nahar la ayatin lil albab lalle a cikin haka akwai aya ga masu hankali rabbana ma kalakta hadha batilan haka kawai sai Allah kawo maka dare ga banza ba wata hikima ka huta ka kwantar da hakarkarinka ka samu karsashi dan hitabo baka ka nema yanzu dan Allah jama'a da za a bakka daga jiya jiya ta iske ta gobe da ta jibi akwai magana ta shago gobe ba ka iya ba. amma da ka kwanta sai Allah ya ma garan bawul duk wato gajiyar ta tafi bacci sai ka tashi da sabon karfashi don ka je ka nema wannan ba karamin nema bace ba don haka abin lura a nan wurin abu ne wanda Allah ya samar a kai hikima hikima shine zai jarabe ka zai jarabe ne gawa zai kirta aiki don ya kubuta duk wannan abin da zamu fahimta kenan inna fi zalika taklib lalle a cikin jijiya da Allah yake madare da yini la ibratun ay dalalatun hujja fi qarara lul absar ga masu basira su gane Allah madaukakin sarki su san shi su bauta mishi al li ashabil basair masu basira kullun aka ce basira ta shan man da albasar. basar basar shine gani ganin ba shine basira ba sai ka kalli ga wani makaho ne amma Allah mai basira yana da fahimta to basira fahimta kenan yanzu bin baz Allah mai rahama mutul am ne amma makaho ne wanda ya gaje shi Ali shak ne yanzu mutul am din shi ma makaho ne amma ka ba ga yadda suke ruwan ayoyi da hadisai suke sai ai ta wallafawa ta maganganun da suke lakcocin da suke sun zama littattafai dimbi bi ga sunan wurin to kaga wannan la ta absar walakin ta'mal qulub lati fi sudur ba wai makance ido wannan ba shine wannan in kai hakuri ma Allah zai baka lada dalilin shiga aljanna ne ga wanda Allah ya makamta da shi ya hakuri Allah zai kai shi aljanna kamar da cikin hadisi inda hadarin yake zuciyarka ta makamce ta qulub lati fi sudur in zuciya ta makance ai gani da bai yi amfani ba sai mutum ya fada cikin wahala da haka ya kamata mu zama masu basira masu lura masu sanin abin da ke zana dawa dan mu kukuta da dinu dunyal akhirah Allah kukuta da mu masu hankali inda suke fahimta ala qudratillahi ta'ala su fahimci karfin ikon Allah madaukakin sarki wa mulkihi su fahimci katafaran mulkin Allah ta cewa shi ke da mulkin ma fi samawati wal ardi abin da ke cikin samai da kasai nashi wa kulluha dukkan su taysirun ala nizamin an تسير kenan ala نظام tana tafiya akan wani tsari كما تنا kuma tana yin tasbihi wa take yi tasbihi ta'ala madaukaki sarki Allah madaukaki take yi tasbihi a gare shi to kaga ashe kenan a cikin wannan akwai abin lura kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wuri cikin Qur'ani wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada maza? shukura shine wanda ya sanya wato dare da yini mai mai majuna wannan yazo a madadin wannan wannan ya tafi Allah ya sa haka ga wanda yake nihin ya wa'aztu ya gane akwai Allah ya bauta ma Allah shi kaɗai kuma ya gode mu Allah akan wannan ni'imar ta dare dabarin da nan ba da ka iya hutawa ya gode mu Allah akan ni'ima ta yini dan kuma a ji a yi hada-hada ido na ganin ido a dinga lissahi a san fati a san kwanakin wata a san lissahi gaba ɗaya in ba da dare da yini ba za ka iya yin wannan ba kaga da rayuwar ta zanto ba ta tsari ba ta da lissahi to kaga in aka ce mutum bai da lissafi ka san ai ya sare ko to ashe wannan ba karamin ni'ima bace ba wa qawluhu ta'ala da faɗa Allah madaukakin sarki wa ja'alna al-layla wan nahara ayatan fa ma hauna ayatan al wa ja'alna ayatan an mustaqil li litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu arsalna lisaba kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah madaukakin sarki ce wa ja'alna al-layla wan nahara ayatan muka sanya dare da yini wadansu ayoyi ne guda biyu da suke gwada samuwa ubangiji amma hawa an tilan sai muka shafe wato aya ta dare wajen alna ayatin na halin musara shi a dare za ga duhu ke akwai shi kuma aini sai muka sanya shi mai sawa a gani ne hasken sai ga baka bukatar ba baka bukatar security light ba bukatar street light duka hasken Allah ya ishe ka sai ga duwan nan ba su kaiwa ga wannan sai ga kana ganin kowa ido na ganin ido kana jin daɗin harkoki Allah shi sun yinin ya zanto mai sa a gani ne dan ni sannan ya tabtagu fadlan min rabbikum dan a cikin yini ne za ku samu karsashin zuwa neman falala ta ubangijinku dan kasuwa ya tafi kasuwa ma'aikaci ya tafi office mai gona ya tafi gona mai kiwo ya wurin dabbobin shi da sauran harkokin samun rufin asiri in ba dan Allah ya hore wannan ba ai ba zai yi ba to bai kamata rufin asiri ba an yi rufin asiri kasuwanci noma da kiwo ya zanto kai kullun dan noma da kiwo ne kai kullun dan office ne kai kullun siyasa ba addini kai kullun gona ba addini ka zanto kai mai addini ne cikin gona mai addini ne cikin siyasa mai addini ne cikin ofis mai addini ne a cikin masarauta mai addini ne a cikin komai ka ci riba bawon Allah ke na gargari wanda shi addini ke zuciya shi shine Allah ke matofikin kyakkyawan karshe da cikawa da imani da babban mulki a aljanna Allah ka sa mu cikin wannan bayina ka na gargari saboda haka wannan na daga cikin abin da mu gane kenan mu nemi falalar ga ubangiji wal talamu arda sinni wal hisab kuma dan ku san kididdigar shekaru da kwanuka kamar ne bayani da lissahi wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kai kowane abu mun fayyace shi fayyacewa ga tsawon shi ga fadin shi ga adadin shi Allah ya fayyace komai Allah ne iko ne akan komai sannan wa qawluhu ta'ala da faɗasa madaukakin sarki wa min ayatihi al wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lishamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun Allah yake cewa min ayati na daga alamar samu ubangiji me al-lail wan nahar dare da kake gani yana gwada maka akwai Allah yini da kake gani rana ta fito gaske haske yana gwada maka akwai Allah sannan yace kar ku bauta ma duk waɗannan ku gani ku bauta ma Allah shi kaɗai dan shi yayi su shi ya cancanci abota mushi Me halitta shi ake bauta ma ba halitta ba duk wani wanda ba Allah ba halitta ne Allah shi halicci kowa da komai don haka shi ya cancanci bauta ba wani sa Allah ubangiji ka dauki sarki ya sa mu cika da imani na'am والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ نعم. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله أكبر duk wanda Allah ya mashi baiwa ta alkur'ani da fahimtar ma'anonin shi to in dai yayi aiki da shi sai ka same shi da tsari a cikin rayuwa saboda qur'ani shine mafi kyawun tsari nasal ahsan hadisi kitab mutashabih mafani mahi tsarin littafi da aka taɓa saukarwa alkur'ani da haka duk wanda ya riko da shi ya karanta shi ya san shi za ka same shi da tsari za ka same shi mai albarka da dinu da al'akar kaga yanzu ana mana magana ayoyin sama da abin da ke wakana na saukar ruwan sama da walƙiya ga kankara da ke saukowa yanzu kuma sai aka sauko akan ƙasa ɗin ita kuma in kai haka sai kai haka kaga tsari ke saboda haka Allah ya ce wallahu khalaqa kula dabbatin mimma Allah ya halicci kowace dabba ai haiwan dabba mai gungurawa mimma daga ruwa ce wa min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha ba wata dabba mai gungurawa face arzikinta na auren Allah madaukakin sarki shi ya halice ta shi ya san da ita Allah ya halicce ta daga ruwa ai me ake ne wannan ruwa ai Shi shine wato gaurayen maniyin namiji da mace kama kalakal mala'ikata minnan nur kamar yadda Allah ya halicci mala'iku daga me sinadarin haske shi ko dan adam daga me daga nutufa din nan sannan wal jinna su kuma aljanu minan nar Allah ya halicce su daga sinadarin wuta wa adam min tin shi kuma asalin yan adam annabi adam daga laka sannan mu kuma da muke tsatso min nutfa ina fata mun fahimta to Allah shi yana ikon fa minhum daga cikin wannan dabbobin wanda ya halitta man yamshi ala batnihi akwai wanda ke tafiya akan ciki yana jan ciki kal hayyat kamar mace zai wal haram wal hawam da sauran kwari irin su irin su tsutsotsi masu jan ciki su suna jan ciki ne haka suke tasu tafiya wa minhum daga cikin dabbobin da Allah halitta a ban kasa suke tafiya suke gungurawa man yamshi ala rijlain akwai wanda suke tafiya akan kawawa biyu kamar kal insan kamar dan adam ka gani misali ne kai ma misali ne ka biyu suke tafiya wa tsayir haka tsuntsaye su ma daga kawawa biyu ke gare su sannan wa na'am jam'u na'ama ita ce jimna ita ma za ga da biyu duk da girman nata da kawawa biyu take tafiya ومنهم من يمشي على أربع arba aka ce a cikin تفيا kuma akwai wanda yake tafiya akan كما hudu بن دور النجرة kamar dabbobin dauda na gida ta ga kahuwa hudu wa minhum man yamshi ala akthar akwai wanda ma tafiya sama ga hudu Allah shi yana iya halitta ma abin da ba ku sani ba yana halitta abin da ba ku sani ba cikin abin da ba ku sani ba akwai wanda ma ba kafan hudin ke gare su ba kalaqarib kamar kunamu in ka kalli kunama kawari gare ta wal ankabut in ka kalli gizo gizo musamman da kake ganin tana tana tana yin gida din ita ke da karfin ita ce macen sai da teknolojin qur'ani ya gane mace ce wa inna alhamdu bitu matal matal ladin takabun lil awliya kamar matal ankabut ittakhazat kaga fi'ilin ittakhazat inda namiji zai ce ittakaza fa ittakaza baita ta riki kaga mace ce ba namijin to kaga ashe kenan kawon gizo-gizo ai sun mutu hudu ko da wannan rozo-rozo mai ɗauko ma ko haka ake ce mai kuma gudun ciyan nan shi zai gashi da gudu ni yana gashi da kafa barkatai to duka dai akwai wanda suke da sama maga hudu hudun ya kaluku Allahu ma ya ta Allah yana halitta abin da ya ga dama min ma zikira daga abin da ko min ma zikira ya ambata ma man lam yazkar abin da ma bai ambata ba basitan a shimfiɗe sannan za mu ga cewa a cikin wannan gwanin cewa ce ta aikin Allah maɗaukakin sarki inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah maɗaukakin sarki ah, mai iko ne akan samar da abin da ya so gashi kuma dabbobi kala kala waɗansu ga yadda suke tafiya kowanne kuma da yanayin shi da yanayin rayuwar shi to shi yasa ya ce Allah ya ta kulli shay'in khalqahu thumma hada kowanne an tsara mashi ga yadda zai nemi abincin shi kuma ga yadda zai rayu ba wani ke zuwa mai lakta ba Allah ne ya kimsa mashi fahimta haka ya san inda zai je ya samu abincin shi ya san zai je ya rayu ya san zai je ya kwanta ya san zai je ya tashi duka wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki wanda ke gudanar da kowa da komai kuma kowa ya ga wannan ga sunan muna gani da masu kawo biyu da masu jin cikin duka muna ganin su wannan ganin da kai to ya ƙara jagoranta ka wurin gane girman Allah madaukakin sarki mai yin abin da ya so ya aje shi inda ya so ajiya Allah kenan inda kai ba kai tsaya sai ga wancan shi nan yake so kuma nan yake rayuwa kalli kifi a cikin ruwa da ka hiddo kifi a cikin ruwa ka za ka ga zama abin tausayi kai kuma da babari rigar da an miƙa ka ruwa <laughs> kai ma ka zama abin tausayi nan ko to ka gani haka Allah ke ji al'amuran shi Allah ne cikin aikin shi Allah sa mu cika da imani na'am aya ta gaba لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم a cikin wannan abubuwa daban-daban da Allah ya yi yana gwada ikon shi cikin ikon shi kuma akwai tsara shari'o'i da ya yi tsara su da ya yi don amfanin mutane ne in mun tsaya ga baki ɗaya mu sama ga imanin sai na abubakar a kaddare ba za mu iya amfani da Allah da komi ba mun kangare mun tawaye mun bijire sama kai da fir'auna ya bijire ma Allah ba za mu yi cuta da Allah da komai ba mu ne za mu ɗanɗana ma aya zaƙinta in mun yi abin da ya kamata mu ne za mu ci fa'ida wannan da'a in mun saba mu ne za mu sha wahala sabawa haka nan gwargwadon iko Did da al'amari ya kai komo zafi zafi matsala sai matsala alƙawalin Allah gaskiya ne wanda did tsoron Allah ya kyautata Allah zai kyautata mashi to haka mu ji tsoron Allah ɗaiɗai ko kuma da jama'an mu dan mu samu sauki wannan rayuwa ta yi zafi fitintunu suka kai inda suka kai Allah ka mana maganin su to wannan zai gwada mana cewa abinda Allah ya saukar na shari'a dan amfanin mu ne mu tafi akan tsari mu tafi akan albarka kuma idan mun samu wannan tsarin kaga mun ji daɗi in mun ji lahira kuma ya sakan kama mu sakamakon Allah kuma tun a duniya ya fara tun mai aikin alkhairi albarka alkhairin tana mamaye shi kafin ya je hadin lalata da Allah aje mashi kaga sakamakon mai aikin kirki fi dunya wal akhirah wa bil akhirah sakamakon mai aikin asha shi ma fi dunya wal akhirah ne zai haɗu da matsaloli a rayuwa zai haɗu da rashin albarka zai haɗu da kuncin rayuwa domin mi domin Allah ya ɗanɗana mashi abin da ya aikata sannan ya je kabari a mace, ya shiga wuta ta ida mace mashi Allah kare mu wanda yake san Allah ya lauta mashi ya faɗa mashi to ya bi dokokin Allah zuna lafiya Allah ya ce laqad anzalna ayatin mubayyinat haƙiƙa kamar da imamu shaukani ya faɗa a cikin fathul kadir tafsirin shi a fassara wannan aya mai albarka cewa walaqad anzalna ayatin bayyinatin mun saukar da ayoyi bayyanannu su ne ayoyi bayyananne alquran ai alquran shine alqurani abun karatu da ke hannunka yake hannunmu fa innahu qad ishtamala ala bayyinatin ya tattaru ala bayani kulli shay'in alqurani ya tattaru bayanin dukkan komai yanzu ne ake ci gaba ilimi ke ci gaba ke ƙara gano abubuwan da yanzu ɗan sayanci suke ganin kamar sabon abu ne sai ga tintini shekara dubu ɗari hudu yi wannan bayanin kamar kwanciyar ɗan tayi and biology sai yanzu ake gane wani abu daga ciki ba a taɓa samun evidence maka ma wani ƙur'ani ya bada da waɗansu abubuwa ilmama masu tarin yawa a cikin ƙur'ani da har yanzu ke sa wa masu bincike suke musulunta sai ka gama shan wahala kana da kayan aiki na zamani wanda suke sophisticated wanda suke masu wahala aiki wanda suke ƙwararru sai ka samu sakamako sai a ce maka ai cikin sahara da ba ɗakin gwaji ba lantarki tuna ko ne ilimin manzo Allah ya zo da shi to dole ka sallama ka san kai ga ka sai da lantarki sai da kayan gwaji da ɗakin gwaji sai da ka ɗauki tsawon lokaci ka yi ka sake bai yi ba ka yi ka sake har ka zo ɗan abin da ka zo ga wani bai gwada ba amma kuma ya zo da ilimi sai dole mutum ya sallama ya ce akwai mai mashi wahayi to wanda Allah ya nihin ganewa dama abin rabo ne sai Allah ya datar da shi sai ya ci nasara sai ya musulunta kullum haka ake ta musulunta saboda me saboda wannan mu'jiza ta manzon Allah mu'jiza ce ta dindindin babban mu'jizan manzon Allah alqur'ani Allah cikin Ahmad da da ya littafi ya ce Qur'an the ultimate miracle alqur'ani shine kololuwar mu'jiza annabi duk mu'jizojin Qur'ani ne babbai tunda yanzu gashi kana kallon Qur'anin in kana karantawa za ka yi yaƙinin ɗari bisa ɗari abinda manzo Allah ya karanta kai ma shine ka karanta gashi ba wanda ya ga wannan in ba wannan alqur'anin ba ba ga sanda annabi Musa ba ko ka ganta ba ga tagu annabi Salihu ba amma ka ga gagarba da shugaban mu'jiza gabaki ɗaya Qur'ani gashi a hannunka shi yasa duk wanda ke mutunta littafin Allah to babu ko shakka Allah zai mutunta shi wa bil masu mutunta littafin Allah masu wulakanta littafin Allah in ma sun sani to su bi tsoron Allah su tuba in ba sani ba su shiga cikin su ba a sauka shi da haka dama a kula da lokaci musamman in wani mutasa da muke nan wani lokaci duhu na zai ga ana adi qur'ani ana kama yi qur'ani idan duhu ya wani zo laba mashi kafa dan Allah kai ba za ka kasa cikin zargi ya kamata magana ce fata Allah hannu da laima ka damki takardun alqur'ani haba jama'a mu cewa littafin nan fa magana ce ta Allah madaukakin sarki kuma wallahi akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai dauki abin shi ka Allah kai mu lokacin a duba littafin babu rubutun ƙur'ani sai takardun a dabigi alramomi ya muje a ramai mai shiru yadda kasan kasan an goge shi an yi formatting memory ya komo zero dai ina abin da aka je formatted ya ce wata Allah diba mashi wannan me haru babu abubuwan nan ya aka yi kuka taɓa nuri ya ce to shi ya ga taɓa nuri me ka taɓa ya ce format sai ka ce ta kace me ya ce ya ce ka ka gama da aiki aka ka goge komi to rishin girmama qur'ani zai kai Allah dauki abin shi dan mai daraja ne a wurin Allah madaukakin sarki sai a bar tattiran mutane to idan ana irin wannan kun ga muna tafiya ga sharri kenan dan Allah jama'a ba a ce ka mu'amalar qur'ani ba amma a mutunta shi magana ce ta Allah madaukakin sarki suffa ce ta Allah Allah da ta da mu saboda haka Allah ta dakatar da wannan ayoyi wanda suke sun tattaro bayanin komai duk komai na ciki kamar da yace ma farqna fil kitabi min shay ban ba komai ba a cikin qur'ani sai muka bayani filla filla to wannan kuma za ga cewa shi littafi ne wanda ya kunshi shari'a Allah ya ce laqad anzalna ayatin bayyinatin mun saukar da ayoyin da suke bayyanannu wallahu lalle Allah ya hadi man yasha shi ke sai da wanda ga dama ai na yi yuwaffiqu sai ya datar wanda ya ga dama lin nazar sahih ga ilimi mai amfani wato yayi nazari mai amfani ya tsaya ya natsu natsuwa kadai wani yayi fa da yaje aiki hajji ya koma ahlus sunna ba ɗaya ba biyu ba a nan garin kun san su in yanzu aka tambaye ni in faɗi suna da unguwa sai in faɗa har gare shi. natsuwa ce ta ga annabar sahih kenan hanya na daga cikin hanyar shari'a tun da dai bakin cibiyar musuluncin nan gaba ɗaya makka da madina shi ma qur'ani alaran makiyatun wahaya ne da madaniyatun wahaya ko akwai kanawatun wahaya da jibiyatun wahaya babu duk inda ka je makiyatun wahaya madaniyatun wahaya da haka cibiyar musuluncin makka da madina to tunda dan ne ya kamata ya kiyasta ya gaya gaskiya take a can ya gaya take a nan sai ya saurara ya ji kiran sallah sai ya ji kiran sallah ahlus sunna irin shi ne ake yi can wurin ba hayya ala ai yanzu ma sun fara kaga yanzu sai ana ana gyarawa ai saboda ana karatu duk wadancan suna tafiya to sai ya ji kiran sallah irin nan nan sai ya ga sallah ita kanta tsaye da sahu liman kariya zo ya ce etadilu kamar na ta faɗa muku wani bawan Allah farfesa da suke tantamnawa ta wannan ne Allah ta da shi take inda akwai technology yanzu a video conference yanzu kaga gashi nan sha internet gashi nan sai ga ga makkan nan an yi kilikin tunda kun lokacin na san cable satellite da internet nake kallon su ina karatu saboda internet din ba irin su Najeriya ce ba mai zallo da kudin ka ai maka zallo saboda ba mai kare ma muradinka service providers ji da NCM suke cin kudin mu ba mai magana sai a kira ka an fara magana sai a farkafe ka ba ka ji kuma kuɗinka ake zara kuma duk mutum sun ne yawanci sun sun sa hannu a ciki sai mutum ya je ya sai layi sai kawai kaga kana magana da Ibrahim sai ga a rijista sai ga an rubuta maka wani John sai ya sai yanzu haka in kana son ka sai layi za zaka iya sai ko zaka iya sai ba to sai a ci shiga ayi kaza ayi kaza ba identity tun da Allah ya taimaka shugaban kasa ya kokari Allah saka mai alheri an zo da BBN an mame su ba su san za a yi haka ba Allah ya kara su da su yi makawa angule ita ma wannan din dole aka yi ta barin kuɗi ba masu su biliyan ɗaya guda ne abin mamaki lokacin da wani ba Allah ɗalibi da ke Amerika ya turo kuɗin shi na mararun ɗin nan na tafi abin A aksasin kuɗin ana sa biliyan kawai sai na ga hotunan ta yau kai Muhammad shi ke daga sa biliyan sai hoto na yi doshi ya ce ai yanzu akwai kemarin ma da in ta kalli idan ka ka kisa wannan ɗin za ta ba mu wannan za ta generate ɗin wannan digital ɗin shi babban magana Allah da iko yake to kaga ashe kenan inda za a zo a yi centralizing survey duk wani wanda ya iskanci za a yi gane shi click da shi na kamata tafi inda aka cika duk haka ake da haka in akwai identity an san wane ne ba wane ne ba ai akwai tsaro amma mutum ya shigo goku kai ma sai dai kallon kallo kuma mai ikon magana ai ko za a ji abin da ba a so da can ai ba haka ake ba kara zube masu ungunni sun san wanda suka shigo a wuri to da cin hanci zama mai kasar kowa da an haɗa mai ha ha shi sai wuce in bala'i da za ka ɗauko da ka miƙa kan hanya ka riga sun suna gani suna ansa sai mutum ya wuce dole da jami'an tsaron mu sai mun tashi da an tsaftace Allah ubangiji kawo mana gyara saboda kan uwa musulmi <coughs> inda za a samu irin wannan a samu source of identity babu ko shakka za a samu tattaruwa ta tsaro kuma duk alkur'ani wannan ci gaba ya zo da shi amma ina kasar da har yanzu kokari ake yi a tsaya akan abin da yake haka abin da wahala kebul satellite su aljazira su wani da intanet nake kallo ta kwamfuta ta kai laptop duk kebul din kuma dan makaranta sai in je akwai wata alharamain da ta bada fi sabilillah free saudiya da al-iqra ina duk kyauta ka klikin ko scratching bai kana kallo kuma abin zaka iya maintain amma nan ka biya kuɗi dubu uku a wata sai ma kwana guda kwana biyu a ce maka yi hakuri sabis ya dauke kuma shikenan Allah ya kiyaye Najeriya Allah ya gyara ka. to kaga irin wannan lokacin da suke wannan tantamnawa kawai sai ya ka ɗauko gashi can in ka je ikra tana jonin da makka ya ga jama'a ga sunan ana ta wannan sayi kullum ana tsawafi ana tun da yake cewa yanzu kana ganin waɗannan wa zai iya tara su wani komanda ne zai iya tara su na soja kasan shi ke cewa attention mai murya kowa sai tsaya ko ce to awa ne kake ganin za ka ba wannan komanda ya haɗa wannan kan mutane ya ce awa sha biyu karanci awa sha biyu ga yanka tattaro nan in ka tattaro nan wurin ka koma nan wurin ka awa sha biyu ba shi ke to tsaya ga ikon Allah kawai sai gashi lokacin sallah yayi imam sudai sai ce isau tadilu ai ba minti ɗaya ba kawai an ɗauki sahu Allahu akbar ai ne sai sallama shi ma sai in banda Allah ba mai yin wannan to ahlus sunna ke ta isau tadilu sai ka ji ana yin wannan ya ga yadda ake haɗa sahu da ake sallah kabdu da komai da karatun da ya dawo gida kai ma ka san ina za shi sunna to amma wanda bai da rabon ganewa in ya jefa zai iya ganewa wanda ba kalli san bai dauki suna ba balle ya ga wani mutum dan wanshi ita shari'a rabo ne daga Allah kullun ka roki Allah ya tabbatar da kai akan Allah tabbatar da kai shari'a mu samu kubuta fi dinin dunyal akhirah da haka wanda Allah ya shirya da shi sai kai shi ga annazar sahih kun ga mahanga mai kyau dalilin ka wannan dan ka gane annazar sahih kullun na jagoranta ka gane gaskiya sannan wa yake cewa mm, wa murshidin da mai shiryawa mai kira ila ta'ammul zuwa ga lura ko take asadi idan kana son mutumin kirki mai gaskiya zance wanda zai dora ka akan abin da shine daidai ya baka misalai ya nusar da kai to babu ko shakka za ka samu shirewa shi yasa aka turo mu wanda ya fi su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirye da mu ga littafin da ya fi na sauran kuma ga al'ummar ta fi sauran kai Allah ya mana wato gamdakatar Allah ya kara azurta mana riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu hadir shi a cikin aljanna madaukakiya na'am to ga shi lokaci kuma ya rugo idan muka ruga kuma za mu ja lokaci sai dai ne hakuri jama'a sai mu tashi aya ta gaba wa yaquluna amanna billahi wa rasulihi wa ta'ala ko shi za mu tashi a kanta saboda yanzu da sauran minti ɗaya kuma minti ɗaya ba za ta isa ba mu yi bayanin da ya kamata akan wannan aya abin da makaranta akan daidai Allah ta kira shi da ana kira ga yan uwa musulmi a taimaka mu bayan Allah da ke gidan yari a fitar da su a taimaka musu a biya musu abinci har a yi musu abin da ya kamata na layya to wannan shine damar da muke da ita a cikin wannan wata mai albarka wurin taimaka musu Allah ba ubangiji ba da ikon taimakawa Allah ka albarka cikin amma aka bada ya sa masoran sauran dukiya albarka kuma ya sa ni zan aika na A wani makaranta akan daidai haka nan muna kira da wanda ke da kayan da suke da kyau da Allah ko ko hula ko wani abu yana iya kawowa muka mutum masallaci in an je an ba su sallah za su su bauta ma Allah Allah sa mu dace don wani zai iya ba kuɗi a hannun shi amma akwai akwai tufafi ko akwai takalmi ko akwai hula in aka yi haka an taimaka Allah kuma zai taimaka zai ba da lada Allah ya taimake mu gaba ki kuma karanta akan daidai Allah mutum kake sami tare a cikin lada inda muka kuskure kurtuman harshe wannan karancin karatu ne da gajiya in dan adam Allah ya himu mai ba mu ikon ganewa da gyara ina roƙon Allah wannan huskoki masu albarka da Allah ya kadar haɗu mu a wannan wuri mai albarka Allah ya haɗa mu a cikin da jannatul firdaus Allah ya haɗa kowa da bukatun cikin na alkhairi Allah ya magance mu da an damuwa a gare mu Allah ya ƙara kwanciyar hankali a wannan gari da sauran garuruwan musulmi Allah muke roƙo ya yi mana duk abin da ya dame mu ya Allah matsalar tsaro da ta kai in ta kai Allah ka kawo mana kwanciyar hankali Allah ka yi mana wannan musibar take damu. mu ya Allah madaukakin sarki ka gaggauta tona asirin duk wanda ke taimakawa wurin ingiza wannan kashe-kashe ko ta wace hanya ya Allah idan cikin jami'an tsaro ne ko cikin wane ne yake Allah ka tona musu a fili kai mana maganin su ya ubangiji Allah ka kare lagon suka watsa ne su Allah ka dauki matakin fansa a kansu ya ubangiji muna roƙonka ya Allah madaukakin sarki ka damu da kwanciya hankali a kasan mu da ita ka damu da karuwar arziki ya ubangiji ka zabar da harkokin kasuwancin mu da samayya mu ya Allah wanda suke ba su da abubuwan yi cikin mu Allah ka ba su abubuwan yi wanda ka ba su ka rika musu ka sa musu albarka yan makaranta musulmi Allah ka taimake su a karatun su wanda suke jaraba Allah ka ba su a jaraba wanda suke neman aiki Allah ka hada su na gware wanda suke neman sunawi da abin yi Allah ka hada su da abin yi na gware wanda ka ba su ka rika musu ka sa musu albarka Allah ka azurta mu rinci taimakon addini duk abin da ka bamu ina roƙon kamar sa lafiya ka ba su lafiya wanda suka rasu musulmi ka jikansu da gafara inda ke kan layi ka mana arzikin cikawa da imani ya Allah ka taimaki shugaban kasa wurin ayyuka na alkhairi ya Allah ka fahimtar da shi abin da mutane suke ciki ka ba shi ikon ɗaukar matakin da zai kawo gyara cikin ƙanƙanin lokaci a fita daga cikin wannan kunci ya Allah maɗaukakin sarki ka kawar da duk wani da ya zama katanga kare tsakanin shi da talakawa ya Allah ka ba shi ikon tsare-tsare na kwarai ka ba shi ikon ƙarfin gwiwar jajircewa wurin kawo gyara da faɗa da mabannata da azzalumai da masu cin hanci Allah ka taimaka mashi da rundunar ka ya ubangiji ya Allah duk wanda ke kokarin kawo kafa ungulu Allah ka makala kafar shi ka makala jikin shi Allah ka mana magani shi ya Allah madaukakin sarki ka azurta shi da samun cabinet ta kwarai zanada na kwarai tsare-tsare na kwarai a wannan sabuwar shekaru hudu da za a yi dan a samu ci gaba mai amfani mai albarka ya Allah ka raba shi zaben tumun dare a wurin tsare-tsare da wurin nade nade ka taimaka mishi ka saita shi ya ubangiji sauran waɗanda ka dora musu amanonin al'umma Allah ka ba su ikon saukarwa ka ba su ikon taimaka mu addini da al'umma da jama'a Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين يا الله العفو أنت ساتي وأنت ساتي وأنت ساتي أنت مبوكة لغير عنك الله لك الخير